Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Kowa dai ya san irin ɓarnar da zazzabin cizon sauro ke yi domin kuwa duk shekara zazzabin kan kashe fiye da mutane miliyan ɗaya. Yawancin waɗanda zazzabin ta fi wa ɓarna yara ne a nahiyar Afirka. a saboda haka ne masanan da suke baiwa kungiyar lafiya ta duniya shawarwari akan allurar rigakafin cututtuka suka ba da shawarar cewa a ci gaba da gwajin wani allurar rigakafin zazzabin cizon sauro da aka kirkiro domin ƙara tantance ingancin shi da rashin aibinsa. Abin da za mu fara duba kenan kafin ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya. Assalamu alaikum masu sauraro kuma barka mu da sake saduwa cikin wani sabon shiri na lafiya uwar jiki. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Fiye da mutane miliyan ɗaya zazzabin cizon sauro ke kashewa a duk shekara idan hakan ta zo da ƙwarar kwana. Yawancin waɗanda zazzabin ke wa illa yara ne a nahiyar Afirka. a saboda haka ne ake ɗokin yiwuwar samun allurar rigakafin wannan zazzabin. A yayin da allurar rigakafin zazzabin cizon sauro na farko da aka ƙirƙiro da ake cewa RTSS ke ƙarfafa gwiwar samun nasara. Ayari ko kuma gungun masana da ake cewa Strategic Advisory Group of Experts on Immunization da Turanci SAGE a e takaice. da suke baiwa kungiyar lafiya ta duniya shawarwari akan alluran rigakafin cututtuka sun ce akwai buƙatar a gudanar da ƙarin gwaje-gwaje kafin a fara amfani da wannan allurar rigakafin. Wannan allurar rigakafin zazzabin cizon sauro yana rigakafin mummunar ƙwayar cutar zazzabin da aka fi gani a nahiyar Afirka. To amma kafin alluran ya ba da kariya sai an yi wa yaro wannan allurar rigakafin sau hudu. ana ba da allurai uku na farko kowane wata sa'annan kuma na ƙarshe na hudun kenan a baiwa yaro watanni goma sha takwas bayan an bashi na ukun to nan ne matsalar take shugaban ayarin masanan da suke baiwa ƙungiyar lafiya shawara akan allurar rigakafin cututtuka john abramson ya ce yanzu alluran yana da kaifi ko nagartar kashi talatin daga cikin ɗari na kariya a jikin yaran da aka yi wa alluran su hudu. kamar yadda na faɗa ta ɗazu uku na farko kowane wata sa'annan na ƙarshe bayan watanni goma sha takwas. To amma kuma yaron da ba a ba su allurar na ƙarshe na ƙarshe ba za su yi hasarar kariyar da suka samu daga guda uku na farko ɗin da aka yi musu. John Abrasom ya ce ko tantama babu. There is no question we need four, dose, four doses. The real question is how best to get these four doses in Ya ce ko tantama babu ana buƙatar yin alluran rigakafin sau hudu. To amma tambayar a nan yaya za a tabbatar an sami yin alluran rigakafi sau hudu. Bisa la'akari da cewa galibi ba a hulɗa ko kuma dangantaka da yaro ko kuma yaran da suke buƙatar wannan alluran? Ya ce wannan ita ce babbar tambayar su. Dalili kenan da ya sa suka buƙaci a yi gwajin da za a gani a zahiri. John Abrasom ya ce gungun masanan SAGE sun ba da shawarar cewa a gudanar da gwaje-gwaje tsakanin uku zuwa biyar cikin wasu 'yan shekaru da kimamin yara miliyan ɗaya. Ya ce wannan allura dala biyar ne, ɗaya daga cikin alluran rigakafi mafi arha da ake da su a yanzu. Kenan ana buƙatar kashewa yaro guda dala ashirin na allurar rigakafi guda huɗu. John Abrasan ya kuma lura da cewa alluran ba wai zai maye gurbin matakan rigakafi ko magungunan jinyar zazzabin cizon sauro da ake da su ba ne, ciki har da gidan sauran da aka fesa wa magani. Baya ga ƙoƙarin samun alluran rigakafin zazzabin cizon sauro, gungun masanan na SAGE sun kuma ba da shawarar cewa ƙasashen da har yanzu suke amfani da allurar rigakafin ciwon shan inna da ake ɗigawa a baƙi nau'in da ake amfani da shi su koma ga amfani da wani nau'in alluran ciwon shan innan shi ma na ɗigawa a baki da ya fi na yanzu inganci ko kuma nagarta kan ranar ɗaya ga watan mayan shekara ta 2016 idan Allah ya kai mu. Thank you. haka ne. To yanzu kuma lokaci ya yi da likitan ku Dr. Muhammad Ladan zai yi ƙoƙarin amsa wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. Likita ina fatar kana lafiya. Alhamdulillah ina lafiya hajiya. To likita kaji yunkurin da ake na ƙoƙarin ƙirƙiro alluran zazzabin cizon sauro malaria. Eh. To tambaya likita kafin ka fara amsa tambayoyin masu sauraron mu. kasan wannan alluran an ce sai an yi ma yaro so hudu. Eh gaskiya ne. To idan aka mishi so uku kawai ba a yi na ƙarshen ba zai yi asaran kariyar da ke jikinsa. To eh. me sauraro zai so ya san cewa me yasa to bayan dan guda ɗaya kawai me yasa dole sai an yi guda hudun nan. eh to kin san abin akai akai din domin na uku na hudu din ne ke ƙara yawan abubuwan da ke kare jikin dan adam ɗin. to in ba haɗa na hudun ba to abubuwan da ke ka kaɗa hajjin ɗin ba za su yadda za su iya kare shi wannan yaron ba shi yasa na hudun dole a yi shi domin kariyan ya cika su gabaki ɗaya. Wato kariyan ya kakkamu sosai. Eh kariyan ya kakkamu sosai. A saboda haka idan ba a yi na hudun nan ba to dole sai an faro daga farko kenan? to har yanzu dai kin san suna bincike har yanzu eh, eh, har yanzu ba su tabar amma dai na hudun nan dole sai an yi yawanci inda aka dade ba a yi na hudun ba to yawanci dole sai an koma daga baya amma har yanzu ana bincike hajiya to Allah ya sa a dace tunda malaria na barnaka a kasashen mu musamman eh, ma ga yara eh kuma kin san ko da ana har yanzu ma kin san su waɗanda suka zauna suka yi binciken abin suka tattauna akan abin suka ce har da haka ya kamata rinka amfani da irin su gidan sauro da sauransu wanda za su kare yara har yanzu dai har saboda haka ba wai kawai an samu allurar rigakafin kuma sai a daina yin sauran abubuwan rigakafi ba ke eh kamar irin su ruwa kada a yi ruwa ya zauna wuri daya su fetsin da ake ma ruwa duk ya kamata mu ci gaba da su To Allah ya sa a dace. Amin amin hajiya. To likita ka san an ce waka bakin mai ita ta fi daɗi. Gaskiya ne hajiya. <laughs> to ga wannan mai tambayar da kanshi zai maka tambaya kana jin shi. To hajiya. Salamu alaikum sassan zina da tsari. Na gatan kuma lafiya Allah sa haka amin. Tambaya na nan zuwa ga Juma'a Ali ta filin lafiya a Allah ne da irin ciwon ne yakan sa bulbulan jini ya musamman ma mata har ya kawo rasa rayuka rasa rayuka tsakanin su kuma don Allah ya yi ne musabbatin hakan faruwar hakan wani ne ke sa hakan ke faruwa da wannan ciwon don na ganin shi da wata goyon Allah da nihin za ta je ta tsari. in ya samu gulgula nan take nan Allah ya ɗauke maka a yanka. Allah ne ke kawo wannan irin ciwon a tambayin nan likita a gode ne naku da na zan amina na mani na magana nuka gina magistrate na gode sai an jima. to likita ka ji tambayar tasa? eh na ji tambayar tasa. to me eh, eh to me ka me ke kawo wannan ciwon? to akwai abubuwa da yadda za a sa mace jini rinka fita haka da yawa daga mace ta kamar ta mahaifanta to na farko akwai waɗansu waɗanda kawai waɗansu da abubuwa da suke suke kamar girma a cikin mahaifar mata To. wanda kamar da turanci muna kiran su abu waɗansu abu ne za su yi kamar waɗansu za su yi kamar gyaɗa waɗansu za su yi ƙanana ƙanana haka waɗansu kuma suna fin girman gyaɗa ma to to su waɗannan wani lokaci domin in suna ciki ɗin su ɗan sai su sai mace yi ta jini in kuma ba a san tana yi ba yana iya halakar da ita waɗansu kuma matan akwai waɗansu mata za su yi ciki yadda cikin yadda ɗan ke sauka bai in ta samu juna biyu abin bai faru a cikin mahaifar yakan samu a shi gefen mahaifar ne to in wanne ya faru zai ta kirba to sai sa wurin kuma rinka jini ya rinka jini da yawa to in ba a je an gyara wannan ba shi kuma wannan yana iya halaka mace akwai waɗansu waɗanda suna da wani irin ciwo kin san akwai wani irin ciwo da ake kiran shi mafiliya in ba a tabbatar tana mace na da shi ba wanda in wani jini ya faru bai iya tsayawa to to to shi wannan shi kuma in ya faru in ba dai kuma ba an tabbatar ba ne sai mu ba mata kaɗai ba kwana na iya samun irin wannan wannan shi ba na iya faruwa sai mata ta jini sai kuma kuma in kwana yi to kuma Allah Allah ya sa abin nan yana faruwa to kuma akwai su masu kamar irin ciwon da ake na na kamar taro irin abin da ke makongoro da ke gyara yadda jikin zafin mutum da sauransu waɗansu mutanen kuma in dai wannan baya aiki yadda ya kamace taro din to yakan sa su rinka jini da yawa haka shi ma an ba a tabbatar ba yana iya halakar da su akwai kuma waɗansu masu irin san Karar mahaifa to duk wannan shi yana kawo jito duk abubuwan nan kuma akwai waɗansu mata wanda suke kin san kamar musamman a irin kasashen nan ko waɗansu kasashen duniya din akwai waɗanda suke irin suke sa wani akwai wani abu da ake kira da turanci IUD Ko irin abin da ake sa a cikin mahaifa wanda ke hana mace ta yi ciki irin na kamar ah, maganin hana daukan ciki din na eh, tsarin iyali to akwai wani abu na'ura ne da ake sawa lokaci a cikin mahaifar to wani lokaci wannan abin yakan sa mace ta rinka jini da an ba tabbatar da abin da ke faruwa ko da ke mun ba mu amfani da su a kasashen mu da to wannan ba tabbatar kuma ba a yi sauri ba yana iya halakar da matan ita to duk na kawo jinin eh to kamar mace na jini eh. yana faruwa in dai ta tana ganin jini ba lokacin hala ɗin ba ko da ta ganin al'ada to ya kamata a yi sauri a kai ta wurin likita. To likita ka san shi wannan mutumin ya bayanin cewa abin kamar ya faru a gabansa ne mace kawai ta shiga bayan gida sai kawai jinin ya tsinke mata sai ta mutu take. Eh, Haka na iya faruwa? Yana iya faruwa in dai jinin ya fito musamman irin waɗansu ciwuka in jinin ya fito ba zai tsaya ba sai kawai ta zuwa. To. Eh, to akwai kuma sun sai sa'a za ga abin na sai rinka ita za ga tana kamar tana ganin hala ne na kamar wata ɗaya. Amma kuma ba hailan ba ne. Ko ba hailan ba ne. To akwai abin da za a iya yi ma mace in ta je asibiti? Eh to in ta je asibiti za a iya bincike a ga me ke kawo wannan jini din. Eh to wani lokaci sai an tabbatar da abin da ke kawo da yawanci sai an yi bincike. za a yi binciken mahaifar a tabbatar mai ke kawo wannan jinin inda aka tabbatar da abin da yake kawowa ne to ana yi warkar da shi a yi. to likita lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka anan za mu sallama da masu mu sai kuma shirinmu na gaba idan muna da rai da lafiya. A halin yanzu kuwa madadin? Dr. Ladan. Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake gayyatar ku a makon gobe domin jin wani sabon shiri na lafiya uwar jiki babu mai fice da ke a huta lafiya. Babu mai da